اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب a wannan rana ce za a saka ma kowace rai abin da ta aikata idan alheri ta yi ta ga alheri idan sharri ta yi ta ga sharri babu zalunci a wannan ranar domin mai hukunci shine Allah mai adalci kuma hakika Allah mai saurin hisabi ne ga bayinsa saboda kewayewar iliminsa gare su.